Fitowa Sura talatin da uku Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Ka bar wannan wuri, kai da mutanen da ka fito da su daga Masar, ka haura zuwa ƙasar da na alkawarta da rantsuwa wa Ibrahim, Ishaku da Yaƙub cewa, Zan ba zuriyarka, zan aika da mala'ika a gabanka in kuma kori Kan'aniyawa, Amoriyawa. Hittiyawa, Ferizziyawa, Hiwiyawa da Yebusiyawa, ka haura zuwa ƙasar da take zub da madara da zuma, amma ba zan tafi tare da ku ba, saboda ku mutane ne masu taurin kai domin mai yiwuwa in hallaka ku a hanya. Da mutane suka ji wannan mugun magana, sai suka fara makoki, ba kuma wanda ya sa kayan ado, gama Ubangiji ya riga ya ce wa Musa, Ka faɗa wa Isra'ilawa, Ku mutane ne masu taurinkai, in na yi tafiya da ku ko na ɗan lokaci, mai yi wayan hallaka ku, yanzu sai ku tuɓe kayan adonku, zan kuwa yanke shawara a kan abin da zan yi da ku. Saboda haka, Isra'ilawa suka tuttuɓe kayan adonsu a dutsen Horeb. Tentin sujada Musa fa ya saba ɗaukan tenti ya kafa shi a bayan sansani da ɗan nisa, yana kiransa Tentin Sujada, duk wanda yake neman wani abu daga wurin Ubangiji, sai ya tafi Tentin Sujada a bayan sansani, a sa'ad da kuma Musa ya fita zuwa tentin, dukan mutanen sukan tahi su tsaya. a ƙofofin tentinsu, suna kallon Musa, sai ya shiga tentin, yayinda Musa ya shiga cikin tentin, sai al'amudin girgije ya sauko, ya tsaya a ƙofar yayinda Ubangiji yana magana da Musa, lokacin da mutane suka ga al'amudin girgije a tsaye a ƙofar tentin, sai duk suka miƙe tsaye su yi sujada, kowa a ƙofar tentinsa. Ubangiji yakan yi magana da Musa fuska da fuska, kamar yadda mutum yake magana da abokinsa, sa'an nan Musa ya koma sansani, amma saurayin nan Yoshuwa ɗan Nun mai taimakonsa ba ya barin tentin. Musa da ɗaukakar Ubangiji Musa ya ce wa Ubangiji, Kana ta faɗa mini cewa, Ka jagoranci mutanen nan, amma ba ka faɗa mini wanda zai tafi tare da ni ba, ga shi ka ƙara ce mini, Na san ka, na san sunanka, ka kuma sami tagomashi a wurina, in ka ji daɗina, ka koya mini hanyarka don in san ka, in kuma ci gaba da samun tagomashi daga gare ka, ka tuna cewa wannan al'umma mutanenka ne. Ubangiji ya amsa ya ce, Zan tafi tare da kai, zan kuma rage maka nauyin kaya, Musa kuwa ya ce masa, In ba za ka tafi tare da mu ba, to, kada ka ɗaga mu daga nan, yaya wani zai sani ko ka ji daɗina da kuma mutanenka, in ba ka tafi tare da mu ba? Menene kuma zai bambanta ni da mutanenka daga sauran jama'ar da suke a duniya? Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Zan yi yadda ka faɗa. gama ka sami tagomashi a wurina, na san ka na kuma san sunanka, Musa kuwa ya ce, To, ka nuna mini ɗaukakarka, sai Ubangiji ya ce, Zan wuce a gabanka, ni Ubangiji zan yi shelar sunana a gabanka, zan yi alheri ga duk wanda na so in yi masa alheri, zan nuna jin ƙai ga duk wanda na so in yi masa jin ƙai. amma ya ce, ba za ka ga fuskata ba, don ba mutumin da zai gan ni ya rayu. Sa'an nan Ubangiji ya ce, Ga wani wuri kusa da ni inda za ka tsaya bisa dutsen, a sa'ad da ɗaukakata tana wucewa, zan sa ka a cikin tsaguwar dutsen, in rufe ka da hannuna har sai na wuce, sa'an nan zan ɗauke hannuna, ka kuwa ga bayana, amma fuskata. ba za ka gani ba.